Ruwa wani babban jigo ne ciki da washe. Ruwa na karfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ta hanyar ruwa ana da duk wani tsarin kula da zaman lafiya da zaman jituwa. Domin kamar yadda ake cewa ruwa na hada kowa musamman ma wajen makiyaya, wajen manoma a cikin karkara. Ku sani kowace safiya, kowace rana mutane suna taruwa bakin rijiya domin tattaunawa domin bunkasa tabi'un zaman lafiya, zamantakewar al'umma da sauran wasu labarai da ake nema da mutane suna iya samun su bakin rijiya. o de Pondo. Wai me ya kawo girkin kundin tsarin ruwan sha a ƙasar Nijar kuma me ke mahimmancinsa? Kundin ruwa wani kundi ne na jagoranci da ke bayani ke tsara kula da ruwa ta kowane fanni. Idan kuna son ku kafa foraji ga yadda za ku yi foraji, foraji da wani abokin hulɗa zai yi ko kuma foraji da wani mai zaman kanshe zai yi. Idan za a kula da ruwa nan kundin ruwa na bayani kan yadda za a yi, ya za a kula da wannan ruwa domin kada a samu tashin hankali. Idan cikin wani yanki ne wani mutum yake zuwa ya ɗauko ruwa kamar yadda mutane masu yin hanyoyi suke yi masu kamfanoni da suke amfani da ruwa ga yadda kamata su yi kuma cikin kundin ruwa ne aka nuna masu fidda su biya masu gurɓatawa su biya idan kuka gurɓata muhalli ko ruwa ga abin da ya kamata ku biya ga abin da ya kamata ku biya bisa barnar da kuka yi ga waɗannan albarkatu. Shin akwai wata alaƙa tsakanin kundin tsarin ruwan sha da kundin tsarin karkara? Kundin tsarin karkara shi ma kundi ne da ke kula da duk abubuwan da suka shafi karkara da abin da ya kamata a gane a ɓangaren makiyaya duk wanda ya shafi batun tsarin filaye amma shi kuma kundin ruwa ya shafi kawai batun ruwa duk abin da ya shafi albarkatun ruwa da ke da matakai kamar wasu tsare-tsare wannan kundi ne yake kula da komai domin kada a samu tashin hankali ko rikici kundi ne da yadda yake kula da kyau albarkatun ruwa a bangaren karkara da kuma bangaren birane idan ana cewa ruwa za su iya zama tushen rigingimu a shekaru masu zuwa ta dalilin rashin kula da ruwa bisa adalci ne zai kawo waɗannan yaƙe-yaƙe amma a yau a niger muna iya cewa muna da duk abin da ake bukata ta fuskar ajiyar ruwa a ƙarƙashin ƙasa abin da ya rage mana a niger su ne waɗanda aka miƙa wa waɗannan ruwa da suke yi ba bisa tsari mai kyau ba.